daga birnin washington gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana a kan mitoci 25 24 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani sarauniya fara'a da noma da dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango na 200.5 ko kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na yammacin yau. Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri wanda ya kasance na karshe ranar 23 ga wannan watan Janairu. kamar yadda muka sanar za mu ji ra'ayoyinku akan yadda mata a ƙasashe masu tasowa za su iya koyi da gangamin lumana da mata a nan amurka suka gudanar wurin jawo hankalin gwamnati akan abin da ya shafi rayuwarsu yau ma kamar kullum lambobin da za a iya kiran mu domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a zaman sasanta rikicin Siriya da ake yi a Kazakhstan sun ce ba a samu wata matsaya kwakwara ba tsakanin gwamnati da ta Siriya da kuma 'yan tawaye amma sun ce za a ci gaba da zaman a gobe talata. Sun ce a wannan zama da ake a birnin Astana wanda ke samun goyon bayan Rasha da Turkiya bai hada da ganawa ta kai tsaye ba amma ana magana ta hanyar wasu masu shiga tsakani. zaman sasantawar yana so ne ya ga yadda za a faɗaɗa shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ta siriya ƙarƙashin kulawar rasha da iran da kuma turkiya wanda aka cima a watan disambar bara zaman tattaunawar da aka yi kusan shekara ɗaya a baya bai samar da biyan bukata ta a zo a gani ba da nufin kawo ƙarshen rikicin wanda ya fara tun daga watan maris ɗin shekarar 2011 yahaya al-afradi wani mai magana ne da yawon 'yan tawayen wato bangaren 'yan tawaye if this is to be achieved Uh, this could help in the political process. Ya ce idan aka cimma wannan matsaya hakan zai taimaka kwarai a siyasance. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya cire ƙasar Amurka daga gamayyar ƙasashe goma sha biyu da ke gabar tekun Pacific da suka kulla harkar kasuwanci yayin da ya fara cikakken makonsa na farko a matsayinsa na shugaban ƙasar ta Amurka. A wani jawabi da ya fada ta White Trump ya ce wannan mataki da ya ɗauka abin alfahari ne ga ma'aikacin Amurka. kamar sauran shugabannin jam'iyyar republican trump ya rattaba hannu a kan wani umarni na yanke baiwa kungiyoyin kasashen waje masu gudanar da ayyukan zubar da ciki tallafi ko kuma sake ko kuma suke ba da bayanai kan matakan da za a bi baya ga haka shugaba trump kamar yadda ya alkawari a lokacin yakin neman zaɓe ya dakatar da ɗaukan ma'aikata a wasu manyan ma'aikatan ƙasar ta tarayya wato gwamnatin tarayya a wani mataki na rage yawan kuɗaɗen da gwamnatin ke kashewa ita dai wannan dangantaka ta kasuwanci ta kasashen yankin pacific ta samo asali ne tun a shekarar 2009 a lokacin farkon mulkin tsohon shugaban wato amurka a barack obama wani mummunan yanayi na guguwa ya halaka mutane goma sha takwas a kudancin amurka har ila yau kuma masu hasashen yanayi sun yi gargadin akwai yiwuwar a sake samun wani makamancin wannan yanayi a nan gaba akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu kana wasu ashirin suka ji rauni yayin da mummunan guguwar ta ratsa ta wasu yankunan jihar georgia a karshen makon da ya gabata gwamnan jihar northern dale ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi bakwai da aka samu asarar rayuka da jikkata daga wannan guguwa baya ga haka an samu ƙarin asarar rayukan mutane hudu a garin mississippi a ranar asabar a jiya lahadi hukumar da ke sa ido kan yanayi ta ce akwai yiwuwar a sake samun wannan mummunan yanayi na guguwa a kudancin jihar ta georgia da arewacin florida da kuma wasu yankunan kudu maso gabashin alabama labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgi mai saukar ungulu mallakar dakarun ƙasar kamar ya fada kusa da arewa maso gabashin iyakar ƙasar da najeriya inda ya halaka kwamandan dakarun ƙasar ta kamaru janar jacob koji ya rasu ne a wannan hadari da yammacin jiya lahadi a kusa da ƙauyen bogo da ke kamarun yayin da suke rangadin yankin kamar yadda wani jami'in soji ya faɗa shi da janar din shi ke jagorantar yaƙi da ƙasar ke yi da mayakan boko haram hukumomin ƙasar sun ce akwai wasu jami'an soji uku a cikin jirgin waɗanda su ma sun rasa rayukansu rikicin boko haram wanda ya samo asali daga najeriya ya fantsama zuwa wasu kasashe makwabta da suka hada da kamarun da chadi da kuma nijar rikicin ya kuma yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu ashirin da biyar kana ya raba kusan mutane miliyan biyu da dugu uku da muhallansu kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka bayyana Firayim Ministan Mauritius ya miƙa kujerarsa ga ɗansa a hukumance a wani yanayi da ake ganin yana cike da rudani a yau litinin firayim ministan mai barin gado anirod jagnot mai shekaru 86 ya ce rike mukamin firayim minista ɗawainiya ce mai girman gaske kuma nauyi ne ba karami ba ya kara da cewa ya rike wannan mukami ya ji yadda yake saboda haka lokaci ya yi da zai kauce ya bar wa matasa sabon firayim ministan firayim jagnot mai shekaru 55 ya kasance tsohon ministan kuɗi ne kafin a bashi wannan mukami Sauyin gwamnati da aka yi an gudanar da shi ne ba tare da an yi zaɓe ba lamarin da ya janyo suka da kira a yi zaɓe a ƙasar ta Mauritius. Ƙasar ta Mauritius ta kasance abin kwaikwayo a fannin samun daidaito ta fuskar demokuraɗiyya. Amma kuma wannan sauyin gwamnati da aka yi ya harzuka mutanen ƙasar wacce ke kan tsibiri. labaran duniya kenan kuka saurara to madalla hukumomi a jamhuriyar niger sun kama waɗansu manyan jami'an gwamnati da wasu manyan 'yan kasuwa da ake zargi da rubda ciki da faɗi da kudaden al'umma wakilinmu sule mummuni barma na ɗauke da ci gaban rahoton Gwamman 'yan kasar ta Nijar da suka hada da manyan ma'aikatan gwamnati da wasu hamshakan 'yan kasuwa ne ke tsare yanzu haka a ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya wato feji a ci gaba da wani gagarumin binciken da aka kaddamar a game da hazon da ke tattare da ayyuka da dama da aka yi tsakanin shekarar 2007 zuwa 2015. Daga cikin waɗannan batutuwa da ake zargin an yi rubda ciki akwai maganar shinkafar da kasar Japan ta tallafa wa Nijar sai wasu makudan miliyoyin sefa da aka yi tanadi domin biyan diyar ƙauyawan da ayyukan ginin madatsar kan daji suka shafa da kuma wata badakalar kuɗaɗe a asibitin fudiriyar da ke birnin yamai da dai sauransu sakatare janar na kungiyar yaki da cin hanci transparency reshen niger maman wada ya yaba da wannan yunkuri tare da nuna buƙatar hukumomi su adalci abin da muke so a yi aiki da dokoki na ƙasa abin da muke so 'yan ƙasa su sama ɗaya ba wanda ya wani wato mu muna fatan a ci gaba ba a fara ba a hasa ba a fara ba kuma a riƙa tsambari wato a yi aiki yadda ya kamata don saboda kayan jama'a na jama'a ne kuma wanda ɗauki kayan jama'a ya ma jama'a laifi kuma akwai dokoki na jama'a waɗanda ya kamata a yi aiki da su don saboda an taɓa kayan jama'a ka a yi son rai ka a zaɓo wani can daban a'a. Saɓanin yadda aka saba gani a can baya a wannan karan hukumomi sun ginda sharuɗa ga waɗanda aka cafken su kuɗaɗen da suka wawura kafin su samu kansu. Matakin da ila kane na ƙungiyar 'yan jarida masu fatan an yi haske a sha'anin mulkin ƙasa ya bayyana gamsuwa da shi. Wannan ya bambanta ga abin da muka gani can baya inda ake kama mutum ka wani lokaci ya kwashi kuɗin gwamnati masu yawa an je an kai shi gidan kwaso sai ka ya zama sarki a kwaso. Eh, to yau in ya zan ana amshewa ne wallahi muna jin daɗin haka nan kuma ya kamata a ce an kama wannan kuɗi an maida su cikin betulmalin gwamnati domin su unwani duka 'yan ƙasar Nijar. Sai dai sakatare janar na ƙungiyar Transparency na cewa ramka kuɗaɗe kaɗai ba zai yi maganin mahandama dukiyar jama'a ba sai idan an haɗa da gurfanar da su gaban kuliya domin matakin hukunci ya biyo baya. Da a ce a biya ne wato kama an ba mutane shari ne kahin a neme su da abin wato sun juya kuɗin sun zama ma wajen sun mulka su ko sau goma ko sau ɗari ma kenan ba shari ba ne ake ba mutane a'a alaihi ne suka ma ƙasa kenan in an ɗauke su kansu yi lahi su biya abin da suka ɗauka kuma a yi musu hukunci bisa lahin da suka yi. zuwa yanzu bincike yana ci gaba da rutsawa da wasu mutanen da sannan a hankali sunayensu ke bayyana a jerin waɗanda ake zargi kuma a cewar wata majiyar gwamnatin matakin zai ci gaba da zakulo dukkan wasu ayyukan asha da ake zargin an tafka a tafiyar harkokin mulki a zamanin gwamnatocin da suka gabata kawo wacce ke ci a yau. da zumar mayarwa ƙasa abinda aka wawura sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. gishiri yi maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani. To madalla a gaida sule Muni Barma yanzu kuma karfe uku da minti talatin tara kenan na rana nan Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da faifai da ke bisa inji. Capital ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. idan ya fi sato to mu ma mu dau mara. samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya fi mini samalin gwiya samalin gwiya A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzami ya tsinke mini samalin maganin jama'a idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga jihar Jos. Wane ne a Jos? Bashir ne mai gwanjo daga Jos. To. Watan magana ci gaban mata waɗanda za su dinga fitowa zanga-zanga ba tare da an musu wani abu ba. to don haka ba mu ci wannan gaban da za a yi wannan ba sai dai haka ko da kuke gidan rediyo kuke faɗakar da matayen namu irin wannan to shi ne gaba su ma za su iya yin wannan siyasar ko kuma sun shiga damuwa su fito su yi wannan zanga-zangan ta abin nan ta lumana. To masha Allah. yawa mun gode da wannan ra'ayi da ka ba muna da kira daga nasarawa bari mu ɗauki mutum daga nasarawa assalamu alaikum amma wa alaikum assalam mai na barka da warhaka yawa wane ne a nasara sakatare ne na kungiyar murda nasara na karamar hukumar lafiya bashir tela daga nan layin na wuka cikin garin lafiyan bari bari To, bismillah. To a gaskiya wannan mataki da mata suka dauka na zanga-zanga na lumana a Amerika a gaskiya yana da kyau matan mu na Afirka su yi zanga-zanga cikin lumana. Don kuwa ita zanga-zanga cikin lumana ba karamin alheri ne ba. To yana da kyau a yi koyi da shi hakan yana da kyau. Kamar da matan eh, masu babutuka na a cikin matan ciwo suke yin zanga-zanga su ma suna yin shi cikin lumana. to aka ake so ba tare da wani tashi hankali ba Masha Allah. Duk wani zanga-zanga da za a Afirka a shi cikin lumana. To Masha Allah. Eh, mun gode Bashir Tela bari mu je jihar Kano wane ne a Kano? Assalamu alaikum dan juma mai shago ko kai ne karamar tsanya da ke jihar Kano. To ma dan juma bismillah. Wato a gaskiya ne a ra'ayi na wannan zanga-zanga da mata ke yi to zanga-zangar lumana tana da amfani amma kada abu da zanga-zanga abu ya rikide kuma zan hankali wanda bai zo bai gani ba abu ya sha a ah, zanga-zangar lumanar ai babu wani to masha Allah a ah, bari mu je jihar Gombe wane ne a Gombe Isa Isa Isa Abdullahi Isa daga Gombe to bismillah Isa ina so magana kan zanga-zanga to daga numa na ranka da na'am yawwa musamman da matanmu ya kamata su yi su nemi abin da ya shafi rayuwarsu to ina jin da alamar murar shi malam isa abdullahi daga ah, gombe ga kira daga bauchi wani ne a bauchi to jama'a za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda ya kamata matanmu a kasashe masu tasowa su rika amfani da maci na lumana don neman ra'ayi gwamnati akan abin da ke shafar rayuwarsu ga kira daga adamawa wane ne daga adamawa yawa amma alaikum salam umaru camcam gele da kamun cika to masha Allah umaru yawa magana na shine akan cewa yanda mata suke zanga-zangan nan daidai ne ya kamata a ce kamar yadda matan Chibok suka yi kwanaki a nan Najeriya. To yana da kyau, ka gani, ai su mata su mawa ba musu a baya ba. To mun gode kwarai da gaske a ah, Malam eh, Alhaji Umaru bar mu ɗauki kira daga Yobe, wane ne a Yobe? Hello, Umar ne daga Lafiyari a jihar Yobe. To Umar. Muna sauraron ka Malam Umar. Muna sauraron ka. nake ina kira ina kira ga wannan kasashe su dinga haɗa kansu suna amfani da wannan aiki kaga da aikin da aka yi yanzu a gambe ai ya kewaye hmm. gaskiya madalla mun gode da kuke ba muna bayyana to mu ma mun gode kurai da gaske bari mu dauki kira daga kaduna to barka da haka baba bakeri yawa to sunana murtala ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala bismillah to madalla gaskiya wannan zanga-zanga haka ya kara tabbatar ma da duniya cewa a mata suna da dama su nemi 'yancinsu ma damar yadda doka ta tanada kuma su shugabannin su duba kulce-kulcen matan ba kamar a kanan afirka ba a wasu mata suna zanga-zanga wasu su sarara wasu su kaza wasu su kaza haka ba zai jara hankalin masu mahukunta su duba me mm. kudurin ba su biya musu so shawarar da muke ba irin matanmu na afirka kenan za su zanga-zanga ko a najeriya ko a ina su bi tsari yadda doka tana da haƙƙi da zai isar da sabon da suke so su isa ma mahukunta domin su samu biyan bukata a tashi lafiya yawwa malam murtala bari mu je jihar lagos kuma mu ɗauki daga gurin wane ne a lagos mai magana haruna esfawa zago karamar hukumar kafan hausa jigawa state mazaunin lagos to haruna bana tare da rediyo amma ban san akan me yake maudu'in ba to wato uh, muna neman ra'ayoyin jama'a ne akan yadda ko matanmu za su rika amfani da macin lumana suna neman wato haƙoƙinsu shi sa ka ci gaba da sauraren mu don saboda ka ji irin yadda wato tafiya ke eh, yadda muke tafiya yau wato mun samu kira da kaduna assalamu alaikum amu alaikum salam kuna magana da balani mai manchester da ke nan rido nbc kaduna nigeria to wato gaskiya mu dai a nan afirka gaskiya akwai a karfi na arewacin najeriya gaskiya muna da karancin wayewa na'am gaskiya muna da karancin wayewa kama amma a misali kamar kaga ba kyau a yanayin zanga-zanga mu yana faruwa ne ka kaman kwanaki da aka samu matsala kudanci kaduna kaga mm. mata sun fito suna zanga-zanga amma gaskiya sun kauce ma hanya ya kamata akwai a yi zanga-zanga ne ta lumana yadda shugabanni za su fahimci ga abin da kuke bukata a yi muku yawa to mun gode malam balarabe da wannan ra'ayi da ka bayar ina ji muna da kira kuma daga yobe wani ne a yobe ya yobe ni ne ya lawan ina magana daga nan garin gasa mu a garamar hukumar jakukon jihar yobe to bismillah an da rediyo wallahi yau akan me yake maudu'i <laughs> To muna neman ra'ayoyin jama'a ne akan yadda matan kasashe masu tasowa za su rika amfani da macin lumana don saboda su ja hankalin gwamnati akan abubuwan da suka shafi rayuwarsu. To da alamar malam na yobe ya sauka kamar muna da kira kuma daga Kaduna. Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa wa alaikum salam. Baba baba ya ku makeri barka da dare. Yawwa. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To bismillah Alhaji Musa. To alhamdulillah to kaga yana ɗaya daga cikin abin da muke so mu gaya wa matan kudancin Kaduna kenan. zanga-zanga ga irin da ake zanga-zanga ba ku tube kuna zanga-zanga a gaban shugabannin ku ba kaga irin wannan zanga-zanga da shi wannan suka yi a america zanga-zanga ta ce mai lumana zanga-zanga mai tsafta amma ba ya zanga-zanga a ta ku tuba kayan jikinku gaba ɗaya ku zo tumfur a gaban gwamna kuna zanga-zanga ba to ba haka ake zanga-zanga ba ina fatan matan najeriya especially na arewaci na kudancin kaduna za su zo su koyi da wannan ita kanta yadda ake zanga-zanga karshe ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode a ina jin iya abin da zamu ya dauka kenan na kira da ra'ayoyi da ka bayyana kuma muna kara godiya da irin ra'ayoyi da ka ba mu ga shirin mu kuma na gaba yawa to ga labarai kuma na wasanni wasanni a takaice an yi wa jarod da mai masaukin bakin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka wato gabon bayan da ta yi kunnen doki da kasar kamaru a jiya lahadi ba wanda ya zura kwallo a wasan karshe ta matakin rukuni-rukuni a rukunin nasu na a to amma ita kam kasar kamaru ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final kasar ta gabon ta soma wasan ne wurjanjan domin ko tana sane da cewa samun nasarar wasan ne kadai zai ba su damar tsallakewa daga rukunin to amma hakan bai samu ba domin ko maki uku kacal da suke da su ba su isa su tsallakar da su ba a matsayin na uku a rukunin kasar burkina faso ce ɗaya kasar da ta sami tsallakewa a rukunin na a bayan da ita kam ta doke gini bisau da ci biyu da nema wanda ya bata damar jagorantar rukunin da yawan kwallaye a halin da ake ciki kuma shahararren dan kwallon kasar ta gabon da ke taka leda a club din borussia dortmund ta kasar jamus pera emerick abumeya ya ta'allaka saurin ficewar kasar daga gasar ta cin kofin nahiyar afirka da take karbar bakuncinta da rashin kyakkyawan tanadi da kuma shiri obameyan na ganin ba wata kasa da ke cikin gasar ta bana da za ta zarta kasar ta gabon da zaratan 'yan wasa masu jini a jika da kuma babbar damar tabuka abin a zo a gani a gasar to amma ya ce duk a banza saboda ba a yi kwakwaran shiri ba kasar ta gabon dai ta kori mai horar da 'yan wasanta george costa kwanaki 70 kamin soma gasar inda ta mai gurbinsa da jose antonio wata ɗaya kacal kafin a soma ita wannan gasar hukumar kwallon kafar ingila ta caji mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal arsene wenger da aikata ba daidai ba a wata sa'in sa da ɗaya daga cikin alƙalan wasa a wasan premier da arsenal ɗin ta doke bonley da ci biyu da ɗaya a jiya lahadi alƙalin wasa ya fitar da wenga daga bagiran mai horar da 'yan wasa bayan nuna ɓacin ransa akan bayar da damar bugawa penalty ga ƙungiyar ta burnley a cikin daƙiƙun ƙarshe na wasan inda ake zargin ya furta kalaman zagi ga ɗaya alƙalin wasa na hudu anthony taylor inda na'urorin ɗaukar hoto suka nuno shi yana ture alƙalin wasan duk da yake dai wenga ya ba da haƙuri daga baya to amma hakan bai hana hukumar cajin sa da laifin ba a yau litinin inda kuma aka ba shi wa'adin daga nan zuwa ranar 26 ga watan na janairu da ya amsa cajin da aka yi masa a fagen wasan tennis kuma gasar australian open ta bana na ci gaba da baiwa jama'a mamaki da abubuwan ba zata sakamakon wajerar da aka yi da mutum na farko a duniyar tennis andy murray a mataki na hudu na gasar tun a mataki na biyu ne dai aka fitar da mai rike da kambin gasar novak yakovic wanda shine mutum na biyu a duniyar tennis ficewar ta yakovic ya sa manazarta hasashen cewa wannan ce babbar damar da sabon sarkin na tennis andy murray yake da ita na lashe gasar ta australian open karon farko a tarihi to amma kuma wannan fatan ta disashe bayan da mutum na hamsin a duniyar tennis misha zevrev dan kasar jamus ya doke shi da turmi uku da daya ya kuma fitar da shi daga gasar wannan ne kuma karon farko da murray dan kasar birtaniya ya yi ficewar sauri a gasa tun wani kashi da ya sha a shekara ta 2009 kuma karon farko da wani karamin dan wasa ya doke shi tun daga gasar australian open ta shekara ta 2006 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Take hakokin bil'adama ya yi matuƙar ƙazanta a ƙasar Koriya ta Arewa kamar yadda wani rahoto na baya-bayan nan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aikewa majalisar tarayyar ƙasar. Lalle ne rahoton ya ambato wasu munanan cin zarafin bil'adama da Koriya ta Arewa ke aikatawa ciki har da kisan gilla ba tare da shari'a ba, da tilasta bautarwa, da azabtarwa, da tsawaita tsarewa, da fyaɗe da tilasta zubar da ciki da wasu cin zarafin da ke da nasaba da jima'i akasarin wannan ta'asar na faruwa ne a gidajen mukafin ƙasa masu nasaba da tsarewar 'yan siyasa wanda kuma gidajen yarin ke tsare da 'yan siyasar ƙasar aƙalla dubu tamanin zuwa dubu ɗari da ashirin ciki har da ƙananan yara da kuma iyalan wasu da ake tuhuma gwamnatin kuma tana ci gaba da tsaurara matakai na tilasta bautarwa ta hanyar amfani da ƙarfin iko akan ma'aikata tana kuma hana walwalar faɗar albarkacin baki ta hana talurukan zaman lumana da kafa ƙungiyoyi da hana walwalar yin addini ko kafa ƙungiyoyi babu kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu a koriya ta arewa haka kuma gwamnatin ƙasar ke gindaya abin da kafofin yada labaran cikin gida za su yada mahukunta sun haramta sauraron ko kallon kafofin yada labaran ƙasashen ƙetare tare kuma da yin kutse a duk wata kafar sadarwa da ka iya yada labarai ta kafarta don gani ko jin labarai ga 'yan ƙasar ta yadda za su dama lissafin sadarwa da ya kamata rediyo ko talabijin ta kama ta yadda ba wani shiri da za a iya ji ko a kalla. Ɗaiɗaikun mutane da ake musu zargin sun kalli fina-finan ƙasashen waje ana iya ɗaure su har ma yana iya kaiwa ga sanadiyar kashe mutum a kan laifin. Wannan rahoto ya kuma ba da cikakken halin da mutane da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba su wannan aiki na zaƙulo munanan cin zarafin bil'adama ko kuma katsalanda da ke faruwa a Koriya ta Arewa. bisa rahoton kwamitin majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2014 mai bin diddigin lamarin na cin zarafin bil'adama ya ayyana wani mutum mai suna kim won hong a matsayin ministan tsaron ƙasar tare da zargin ma'aikatar tsaron ƙasar da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama masu yawan gaske ma'aikatar tsaron ƙasar ce take gudanar da gidajen yarin 'yan siyasa inda cewar wasu da suka kubuta ke bayani da kuma wasu hotuna da tauraron ɗan adam ke nuna wajajen da ake kashe-kashen da kuma azabtarwar wasu mutane ne ke da hannu a wannan munanan aika-aika ta take hakkin bil'adama a koriya ta arewa a kullum a cewar wannan rahoto na baya-bayan nan amurka ta baiwa waɗanda ba a sauraron su murya kuma ta tunatar da jama'a ƙasar koriya masu kokawa da lamarin cin zarafin da cewa suna bayan su don ganin sun samu waraka a kan lamarin ma'ana amurka tana tare da jama'ar koriya ta arewa Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To jami'ai azaman zaman sasanta rikicin Siriya da ake a Kazakhstan sun ce ba a samu wata matsaya kwakwara ba tsakanin gwamnatin ta Siriya da kuma 'yan tawaye amma sun ce za a ci gaba da zama a gobe talata. sun ce wannan zama da ake a birnin astana wanda ke samun goyon bayan rasha da turkiya bai hada da ganawa ta kai tsaye ba amma ana magana ne ta hanyar wasu masu shiga tsakani zaman sasantawar yana yana so ne ya ga yadda za a faɗaɗa shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ta siriya ƙarƙashin kulawar rasha da iran da kuma turkiya wanda aka cimma a watan disambar bara zaman tattaunawa da aka yi a kusan shekara ɗaya a baya bai samar da biyan bukata ta a zo a gani ba da nufin kawo ƙarshen rikicin wanda ya fara tun daga watan maris ɗin shekarar 2011 a yau litinin shugaban amurka donald trump ya cire ƙasar amurka daga gamayyar ƙasashe goma sha biyu da ke gabar tekun pacific da suka kulla harkar kasuwanci yayin da ya fara cikakken makonsa na farko a matsayin shugaban ƙasar na amurka a wani jawabi da ya a fadar white house trump ya ce wannan mataki da ya ɗauka abin alfahari ne ga ma'aikacin amurka kamar sauran shugabannin jam'iyyar republican trump ya rattaba hannu akan wani umarni na yanke baiwa kungiyoyin ƙasashen waje masu gudanar da ayyukan zubar da ciki tallafi ko kuma suke ba da bayanai kan matakan da za a bi baya ga haka shugaba trump kamar yadda ya yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe ya dakatar da ɗaukan ma'aikata a wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya a wani mataki na rage yawan kudaden da gwamnati ke kashewa ita dai wannan dangantaka ta kasuwanci ta kasashen yankin pacific ta samo asali ne tun a shekarar 2009 a lokacin farkon mulkin tsohon shugaban amurka barack obama wani mummunan yanayi na guguwa ya halaka mutane 18 a kudancin amurka kuma masu hasashen yanayi sun yi gargadin akwai yiwuwar a sake samun wani makamancin wannan yanayi a nan gaba akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu kana wasu ashirin suka ji rauni yayin da mummunar guguwar ta ratsa ta wasu yankunan jihar georgia a ƙarshen makon da ya gabata gwamnan jihar nathan deal ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi bakwai inda aka samu asarar rayuka da jikkata daga wannan guguwa Thomas Sauraro daga nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana wasu abokan aikinmu za su shigo da wani shirin ciki har da tsaka mai wuya na ali mustapha sokoto yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da julie wato gresham kenan da ta hada shirin kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci malam biyu da ya hada ni da ku baba ya kuma makeri ne nake cewa a kwana lafiya allah ba mu alheri nan nasa amin sun amin